tanka mafarki ne muna ta cewa sallah sallah an gama da su zamani ya riga ya zo ya wuce muna roƙo allah ibadodin da muka yi a cikin allah ya karɓi ibadanmu kurakuren da muka yi a cikin wannan ranakun ya allah muna roƙon da rahaman ka yafe mana alazai mu kuma allah ya dawo da su lafiya Allah ya taimaka musulunci da al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cincinin duniya wanda yake kan ni musulmi Allah ka kare musulunci da jininka da al'ummanka baki da bayanka karatu ba wani amfani ba aiki da shi ba na gaya maku kullum da ni da ku wallahi ba zan samu sa'ada duniya da lahira ba shi mun ga kwatanta abin da muke karantawa duk dukiyan duniya ne Allah ya tara muku duk lafiyan duniya Allah ya tara muku duk wadatan duniya Allah ya tara muku ba tare da aikin kirki ba sara ne da tabewa a karshen rayuwa mutum ba zai gane wannan ba shi wanda Allah ya hora masu dukiya ba cikakken imani ba cikakken sanin Allah mutum zai gane wanda wanda Allah ya ba su mulki na duniya ba san Allah ba ba samu sa'ada ba da talakan ma wanda ya zama jahili wanda bai san Allah ba zai gano cewa duniyan fa rayuwa ne lokaci ne muwakata ne asara ce mutum zai gani abin da yake bani tsoro a cikin wannan tafiyan talaka na gani talaka a cikin wannan arafan da aka yi ba sai azumi ba kuma abin da za su ci ma babu talaka ne bai yi azumi rafan ba kuma abin da zai ci ma ba shi da shi bai ma san kiman yin azumin ba ba shi da kudi layyan ba shi da lokacin da zai azumi kullum kuma yawo yake yi wannan ranaku wanda babu irinsa a duniyan nan sun wuce masa ba lalle ba ne shekarar mai zai sami shi talaka ne kuma gaba da baya dan keke mai ke hawa a karkace amma wala bai san azumi arafa ba na gani ne har kiransu na yi na ce me yasa ce haya karakala haya kenan ba dalili da zai sa bai azumi ba azumi arafa wanda ita da na aisha ko tana mina ma tana rafa ba shi ta azumi saboda kima wannan ranaku to amma ranar idi an san wajen da za a yi bara mafi yawa masu bara karbu naman ma ba sai azumi ba to wanda tafiya matasa alusunan ba kun saya kun koyarwa da danginku da makotanku ba wadda muna cika asara duk waɗannan bai zama dangi fuska uwa ba zai zama dangi fuska uba ko gari ya hada ku ko yare ya hada ku wa uba musulci hada mu ba za a bar su azbe haka babu ajini babu rayuwa ana muna cikin tabewa in har ba an tsaya kun tsaya kun yi koyarwa ba kar mutum raina abin da Allah ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce balliguni walau aya mutum ya karanta wani abu haka ya je kofan gidansa ne ko wani abu ringa isa da sako abun bakin ciki ne talaka a ce wannan arafan a ce mutum yana kwance man zai iya yi tun da bai san shekara mai zuwa zai iya rayu ba saboda ba rayuwan al'umma mai albarka kuma rayuwan al'umma manzon Allah wanda ya azumi rafa kuma ya yi kokari ya yi layya kuma ya yi azkarin da aka nima Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar ilaha alhamdu ya bi umarni Allah wallahi shi ya san bai san man matsayin da Allah ya bashi wannan ranakun ba kuma ya riga ya wuce amma wai talaka ne ya ki bai ma san shi ba Allah ya kiyaye zamu koma abu dauda muna cikin kitabun nikah har ila yau wani kuma ta saku ya shafa mu dai shi mu ci Allah Allahumma na Allah ya ba mu na aljanna ku kuke da burin tsiya kuna neman yaran mata lafiyayyu wanda take da digiri daya take da digiri biyu tana da wani abun da za ku aura kuna gan duk duniya ma ba ma fara ba to ku kiyaye dokan aure lomo gano ne babun wasa ba ne duk mutum da bai shirya bai shiga aure zai asara saboda shanin mace yana da mamaki za ku fara tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan da zance da soyayya da fesa ma a fesa ma turare a kan takardar da za a rubuta maka wasika fesa ma turare wannan sai ta shigo daga dan na kodanka eh abu ai farko a wannan in hauka ne za ta yi babu irinsa kaza kaza kaza ka zo fara cikin farko shi inda kaza za ta fito maka farara ka ginta inda Allah harce ta in kuma mai bakin tsiya ne za ta zagi ta zagi uwan na ta zagi ubanka in kuma mai tabziri ne za ta dinga abinci barkatai kuma gata dai in ba Allah rufe maka shiri soyayya na Allah ne shi ku tara da kuma shi Allah ya gyarbe ku da yaya in ma yaran masu alheri ne ko wanda suke da taba ganyen kadan ko kuwa aiki kenan babu gidan haya a kore ka ta yi bari da duk ga rayuwan dai amma ku kuna gan kuna kallon kawai ne sha'awa da kuke kallo cika wurin abu ne ke biyo baya abu ne sha nemo yadda Allah aure shi da hankuri sha mai da shi ibada zaka ji dadin sa amma kawai shawa ne dabbanci ne kaucewa zai yi dan kwana takwas na ma shi ka fara na da shi to a kansa muke aure mu dai ba za ka gaya mana ba sai kun gaya muku eh shi an yi hankuri da mace shi an yi hankuri da mace za a zama lafiya rayuwa baki daya gyarabawa ne imam abu dauda ya ce babu ma yukrahu min zikir rajul ma ya kunu min isabati ahali babu kenan abinda zai fada maka shari'a makruha ne magabata sun ce abun an karhanta shi ma'anan haram ne mutum ibiya bukatar da iyalinsa she fita a waje abokanansa yi bayani irin kalmomin da matan ta gaya masa lokacin da yake saduwa da ita ko ko ita kuma ta tara kawayenta tana fada masu ana fada mutum da ya aure saboda wawa ne shi shi je tara jama'a abokanansa ina gaya masa yadda matan ya same ta irin abubuwan da ya fada bakinta lokacin da suna biyan bukatar juna shine karatu yake gaya mana saboda akwai a cikin ku wanda suke wannan aiki. zai je fara ga abin da iyali na ta fara ga abin da aka yi a wanda abu ya shafe ku na ku kadai ike cewa haddasana musaddad musaddad ibn musarhad babban malami imam buhari ne ce akhbar na bishir haddasana eh, jurarir al-jurarir to shi yasa nan malaminsa sa musaddad musadda kuma ya wajen bishir to hadisin kuma ya koma wani bawan nan da ake kira aljurairi shi ce ha shi ya canja maka sanadi kuma abu daura kenan shi ce wa dasan mu'ammal ko mu'ammal shi ce na isma'il shi ya canja sanadi sanadi biyu kenan shi hada sanadi uku don hadisin hanyoyin daban-daban ne shi ce wa dasana musa shi ya ce akhbarna hamad hamad ibn salama ko hamad ibn zaid inda nan bai ce mana wa yake nufi ba ya ce kulluhum dukkansu sun koma ali aljurairi ga musaddad sa na uku shine jurairi mu'ammal sa na uku shine jurairi musa sa na uku shine aljurairi to dukkansu ana abi nadrata abi nadra kuma ya ce haddasa sheikh min tufawa ku jala akan abin nan sheikh min tufawa shi kuma abu nadar ya ce kuma haddasa ni wani mutu ana kira shehu min tufawa kabilan tufawa kal to shi shehu na gyalai ko waye ba fada sunansa ba cikal shi wannan shehun nan da ba san ko ina yake ba shi ne ce tasawaitu ba huraira bin madina ya ce na zuma abu huraira birnin madina tasawai mana zuwa jitu na zo wajen abu huraira a birnin madina falam ara a min asabi nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu tashmiran wala akwama ala da'af minhu yace ban samu lokacin shekaru ya zo masa bangan mai bada mai kallafa kansa mai tsananin ibada kalmata tashmir shine wanda yake fito da kwanginsa yin ibada kullum a cikin ibada yake da ce ne na je madina bangan wanda yake fito da kwanginsa yake kokarin ibada kama abu huraira wala akwa man ala da'afi minhu bangan wanda kuma lokacin shekarunsa ya kai nasa ya kasa yin ibada yana zaune ya ma ya kasa bashi da shekaru ya bashi da karfi saboda shekarunsa ya zama da ina ina kwanci akan gadinsa bashi da karfi ma'anan wala ma la da'af ban wanda mutane a cikin mutane wanda ya kashe rashin karfi kamar sa shekarunsa fa baina ma ana indahu yawman shi wannan sheikh ya ce wata nan na tare da shi wa huwa ala sariri lahu ina kan gadansa wa ma'ahu kis fi hasa shi na gando ke kis ne jaka akwai akwai duwatsu a ciki kwankwane a ciki aunawa ko kwakwaya dabino wa asfala minhu jariya karkashin wannan wannan jakan akwai wata kuyanga sauda baka tana zaune wa huwa yusabbihu biha wannan kuyangan shi abu huraira kan yi tasbihi da wannan duwatsu hatta iza na fada mafi alkis alka inda abu huraira shi doki wannan jakan she doki duwatsun da suke ciki she kirga ya zikira ciki in ya gama kuma shi tattara su imikawa kuyangan fa jama'atuhu fa'adatu fil kis shi ta tattara su kuma ta kai wajen ta zuba wajen kis shi ta mike ta aji jala nan wannan mangara mangara ce mai zurfi eh da za ku ya kafa wajen kan rike tarbi ku rike karatu yana zuwa baka na ya ce me me eh? a mene daifi me ina karatun eh, eh, ha wala akwama la daifi ne ba wai baki ba ne daifi ne o na ku ya ce daifi ne ko eh to kekken ba haka ba to sheke cewa eh ina zuwa sheke cewa sheti fakara Allah uhaddisukum anni da ya ce mun zo gusa sha abu huraira ya ce ba zan zantar muku ba kage wancan hikayen bawa Allah ya faɗa ki ga wannan sakon kwalin da abuwa shi yanzu ne mutum ke so ya karbo man hadisi fakara Allah ahdathukum Allah uhaddisukum anni wa ni rasul sallallahu alaihi wasallam shin ba zan zantar muku hadisi a gare ni daga wajen manzon Allah ba kala kultu bala mun ce na'am ai muna bukata kara bayina ana wa'ak fi masjid ya ce na fama da zazzabi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz ja'a rasul sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala masjid har manzon Allah ya shiga cikin masallacin fa qala man hasa alfata dausi. adausi ce wa ya ganin saurayin na dausi ina nufi abu huraira kin da tun da lokacin ina kwance wani jefe masallaci baya jin dadi shi manzala yana nema abu huraira bai gan shi ba shi ya ce man a hasa alfata a dausi waya hanga mana waya gani mana wani wannan saurayin da ya zo daga kasan dausi ina yake shi manzala ya fada su salasa su uku salasa marat fakala rajulun sahabai suna da wannan manzala ya magana suna sauraren shi kadan ba sa garaje shefada su daya su biyu shi su finci zancen kafin su hamsa fakala rage shi wani mutum ya ce ya rasulallah huwa za yu'aku fi jami masjid shi a can ina fama da zazzabi a jefin masallacin fa akbala yamshi shi manzan ya juyo shi fuskance ni hatta in ta ilayya har ya guna fa wadda yadahu alayya shi ya doki annunsa mai girma ya sa jiki gan jiki nan akwai zazzabi a tattare da ni fakala li ma'ruf ma'ana ku kaddara fakala li kaulan ma'rufan shi ya fada manganganu masu kyau Allah ya kara soki Allah ya kaza kaza manganu masu kwanta da hankali shi ku kaddara fakala kaula fakala li kaulan ma'rufan fa nadahatu yace wannan kalmar yasa shine na tashi na samu karfin jiki ma na tashi a tsaye fantalakta e fantalaka yamshi shi na tashi na bisa hatta ata makama allazi yusalli fi shi ya wani har wajen da makama wajen da yake sallah na wajen limanci lokacin sallah ne har mun je wajen da zai tsaya shi ya tsaya wajen da zai sallah fa akbar alaihim wa ma'ahu saffan min rijal shi ya ya fuskance su shi mazaje suka yi sahu guda biyu wasaffa min nisa' shi mata kuma suka yi sahu daya a saffan min nisa wa saffa min rijal ko mazan su ne sahu biyu ko kuwa a'a kuskure ce mazan su ne sahu daya mata ne sahu biyu mai rawi ne yake kwankwanto a kai sun mata ne sahu biyu ko kuwa maza ne sahu biyu fakala in nasa in in ya ce menene sai manzo Allah ya ce in asani shaitan shay'an min salati shi da kafin a fara sallah shi manzo Allah ya ce da su in dai shaitan ya manta da ni wani abu a cikin sallah falisabbih alqaum mazaje su ce subhanallah walisaffik anisa amma mata su yi tafi an ku gyala nan wurin su yi haka ku gyala nan wurin to قال sallah رسول صلى الله عليه walam yan sami salati shi shi manzo Allah ya sallansa Allah ya sa bai yi rafkanu a cikin sallan ba kala lokacin da aka gama sallah shi manzo Allah ya ce da ku majalisakum majalisakum ya ce ku zauna wurin da kuka yi sallah ku zauna ku zauna wajen da kuka yi sallah zada musa mun ce ruwayan dama ruwaya guda uku ne akwai ruwayan musa akwai ruwayan saura sheru musa ya kara ruwayansa she manzala ce kuma hahuna ku zauna wajen da kuke sun Allah bayan gama sallah shi manzala ya gode ma Allah ba asna alaihi she Allah inda ya dace sun makara ama ba she ce daga baya ya ce bayan wannan sun intafaku she dai ruwayan Musa da ruwaya sauran malamai suka yi itfaka kowa da ruwayansa amma duk sun itfaka wannan ruwayan da zai zo daga baya can a kowa kodi lafzin amma yanzu a jisen da za su zo baya dukka masu ruwa guda uku sun itifaka wannan lafzin kuma akbar alaya ala rajul ala rijal shi manzo Allah ya fuskanci mazajen fa qala hal minkum rajulun idza ata ahlahu fa aglaka alayhi babahu wa alka alayhi sitrahu wastasara bi sitra Allah yaya ike cewa shin daya daga cikinku yayin da zai biya bukata da iyalinsa ya kulle kofansa ya rufe jikinsa suturansa ya sadda iyalinsa lokacin da ya yi wannan shin ba sutura da kansa ya yi ba tambaya ne kalu na shi mu ce eh sutura ne muka yi kanmu muka yi wannan ma'ana manzalar tambayansa ya yayi shin lokacin da mutum na sai biya bukatar iyalinsa ya kulle kofa kuma ya rufe jikinsa kuma ya sadda yala kan sutura manzala ya ce wanda ba sutura ba ne suka ce eh haka ne sun makara she ce ya su ba da zalik fa ya kulu fa'atu fa'atu kaza shi manzala ya ce daga baya kuma ba wanda ya san abin da ya yi shi fito waje kuma ya ce na aikata kaza na aikata kaza shi fara wannan to da manzala ya fara wannan fasakatu shi kowa ya shiru fa akbara ala nisa shi manzan ya fuskanci mata kuma fakal halmin kunna man tuhaddisu fasakta shi ya ce manzan ya ce kuma ku mata ma yadda maza kuke yi haka kuma kuke yi bayan in ku samu biyan bukata wajen mazajenku yadda maza suke fita suke zance shi ma kuma kuke yin haka ne fasakatna fasakatna shi suka yi shiru a fata shi wata mace ta tashi ko ba haka ba ne ko ba na sallaka ne ha haka ne eh fasakatat eh fajasat fatat shi wata yarinya ta tashi a gurfane jasat gurfane tana bayan sahu shi ta yi gurfane ta leka don ta gai manzana don ta da jawabi tunda kowa ya shiru a cikin matan fajasat fata she ta gurfane she tana sata ta hangi ta gaya manzo Allah abin su ma matan suke yi sallallahu alaihi wasallam kala mu'amir ruwaya mu'amir a can fi hadisi ya ce wannan yarinyan fatatu ka'ab ya ce budurwa ce yayin da ya fara fito da nono ka'ab shine ba a atraban shi mufradinsa ne ka'ab ka'ab yayin da yarinya ta fara fito da nono sunansa sunanta ka'ab ma'anan wa ba a turaba shi san laiki cewa a cikin aljanna mata shekarunsu ɗaya ne shekara talatin lokacin nononsu a saye ba mummuna kowa daidai suke ba nan ba ne kai ka yi zage-zage jiki a sao maka wani gurguwa kuma da wata yar kauye bata san me take yi ba kafansa a karkace tunda baka da kudi ba yanda za a yi da kai mai kudi kuma ya hange can ya samu irin yan mata na lafiyayyu kira gan kamar yan sana su tara gida ma kai da ya'yanka munana ne ka haifi yaya ma kana sa aure an an ki aure gidanku duk sau duk munana ne ya zaka yi da kanka baka da kuɗi in ka fara ma ba za a saurare ka ba gidan haya kake kuma yayan bas da kyau ya za a yi to can da daban yake A janna kowa kyau ne ba wani bakin ciki shi na Allah ya ce kawai ba tara ba ba za a ce wata tana da muna ba to ike cewa she fattatun yarinya abu wanda ta fara fita da nono shi ta yi gurfane ala ihda ha shi ta gurfane ɗaya daga cikin abin nan gwiwanta shi ta ce otatawalat li rasulullah sallallahu alaihi yaraha shi tana tana hanga don manzan kalle ta don ta yi bayani wa ya a kalamiya don manzan lai ji mangaranta fakara ce ya rasulallah shi ta ce ya rasulallah inna hunna la ya tahaddasna wa inna hunna la ya tahaddasna ta ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda maza suke mangana haka ne mata ma suke mangana in sun kadaita mazajen su sun biya masu bukatu in sun tara da kawaye shi su ringa fada ma kawayen su yanda shi ita da maza ita da mijinsa suka yi yanda ka san maza sun zauna suke surutu haka ne mata ma suke surutu in sun hadu na bada kun gane karatun to shi aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam fakal hatta duruna ma mislu zalik shi manzala ya ce kun san kwaci wanda suke haka wanda sun biya bukatunsu da iyalin su yi sunna sun fita sun fada gaban jama'a ko namiji ko mace ne kun san kwacin su fakala inna ma masar zalika masarun shaitan shaitana eh, kwaci kama eh, abin na shaitana ce mace lakiyat shaitana da ta hadu da wani shaitan namiji kuma fi a kan cici suka hadu ha ha hayata shi ya kuma yadda dabbobi suke saduwa mace iblis ya ce da namiji iblis suka hadu a cici suka sadda junansu a gaban jama'a shi suka gama wa nasu yanzu runa ilaihi mutane suna kallo yadda suke yi ala inna tiba rijal shi manzala ce to duk wanda yake surutu yake fita yake surutu bayan ya sa da iyali kwatankwacin ka kamar mace ne namiji suka hadu duk shaytanu ne suka hadu a cici suke sa da juna ko yana kallo Ya ce to ai kallo da ba gani ba amma duk abin da aka yi an fada cici ba kenan ba shi manzala ya ce ta ku saurare ku ji Allah inna tiba rijal yace turaren maza ma zahararihu shine wanda kanshinsa yake bayana min zahar launuhu amma ba za a gani launin su ba za a ji kanshin amma ba launi ala wa inna tiba nisa amma turaren mata ma zahar launuhu za a gani launin a fata jiki min zahar ri'uhu amma ba za a ji kanshin ta ba to kun ga yadda karatun ya zo ko to wannan karatun hadisin da'ifi ne na fata kun gane ta ku doki alkalami hadisin da'ifi ne wanda karatu na bukata a sau da akwai abubuwan da dan bida da bai yi karatu ba shi kafa hujja kai farko abu huraira yana kirga sakon kwana a wajen zikiri shi mutum rike to wannan shi ma da'ifi ne farko saboda me isnadin sa akwai shehi wanda ake kira menene ana kira shehu min tufawata malamai sun ce lam yuraf ba san ko mutum ina bane atta ibn kaim yayi magana ya ce mutum da ba ma san kwa ina yake ba ba san miye hadisinsa ba saboda la bi hadisi to ban da wannan hadisin akwai wanda suka tabbata wannan kalman da aka yi na saduwa namiji da mace ya tabbata a cikin buhari da muslim amma lafazin ba irin wannan ba ne haka ne yanda eh, rashin lafiya na abu ya tabbata ba da wannan hanyar ba hadisi ne aka hada mai kyau da mara kyau an sintana an sintana an sintana aka kwaba aka murmura su wai da sabar shi wannan shehin nan ba sai ko daga nan ya tattara su kirki da su da suka tabbata da su ba tabbata ba shi ya hada su baki daya na fata an gane wannan shine wannan malamin suka dafa wannan Ta ga wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na manta cikin sallah maza su yi subhanallah mata su yi tasfiki ya tabbata buhari ba da wannan lafzin ba kuma wajen da ya sake cewa mutum da ya sadda iyalinsa ba kuwa daga baya fita ya tabbata wani wuri to amma saboda wannan da cijiyon da aka ce shehu ba san ko ba shi ya kwakwa ba ajisin ya hada ya da shi wani ajisin ajisin sun kai biyar wasu basu da asiri wasu kuma na da asiri saboda haka wannan sanadin bai inganta ba ajisin da'ifi ne saboda akwai jahala a cikin sanadin shine wanda ake kira shehu min tufawa na ba da kun gane karatu saboda kaji su bai tabbata ba kenan shi ku jala a can shi shehu min tufawa majhur ne la yuraf ko da imam tirmizi ya ruwaito shi ya ce hajisu hassan ne ba shi da wani dalili manyan malamin ce hadisin da'ifi ne ba shi da wani asalin da za a inganta wannan hadisin na fata kun gane wannan hadisin saboda hadisi da'ifi ne saboda akwai jahala shi shehu da wanda ake kira shehu na tufa barantana kuma wannan mun kara hadisin da yake ciki cewa abu horera ina yin tasibi da abin da ya shafi sakonkwani wannan dama ba shi ne ma asali na fata kun gane wannan karatun towa ko a ko wani yana da kai kai ba ku fahimta ba to shi ce kala abu daud shi abu daud ya ce wa min hahuna hafistun an mu'ammil wa musa ya ce hadisin zuwa nan na kiyaye ruwayan mu'ammil da musa ala ku farka ku a kuna hadisi kuma da yake cewa la fi dinna rajulun ila rajulun wala imratun ila imratan illa ila waladin aw walidi yace kar mutum su kona zani daya su rufe zani daya ba komai a gindinsu za su yi bacci lokacin sanyi daki daya su rufe zani daya ba kuma gindinsu shi da ya kasance mutum da dansa za su ya rufe zani daya ko kuwa mace da yarta amma karka kuskura ka doki zani ka rufe da kanwanka ba komai a ciki ko ka rufe zani da wata mace ko wani yaro wannan hana ina fata kuna gane wannan allah din na rajulun ila rajulin wala imrata ila imrata ila ila illa ila waladin aw wali ko dai izama danka ne karin ga rufe zani tare da shi ko kuwa mace da yarta za su yi wannan wadda zakara salisan shi ya ambaci abu uku fa ha mai rawiya ci shi manta na fata an gane huwa ya hadisi musaddad walakin abu hurairah abu daura ya ce lam lam atkinuhu kama uhib amma hadisin musaddad ban kiyaye shi ba sosai yadda nake bukata a ruwayan musa kuma wakara musa ni hamad an yurairid an abi nadra kuma an tufairi shi musa ya yi mu'ana'ana ruwayansa akwai mu'ana'a shi ga tufai tufawi wanda ba sai shi ba majhul kuma ruwaito a gare shi a wajen mu ana ana ma'ana ya fa kalma an an shi ma ya illata wannan hadisu sauraka hadisin dai da'ifi ne gaba da baya ko da akwai su lafzi wanda suka tabbata amma wannan da aka kori sanadin haka da'ifi ne Allah ubangiji sa mu dace na fata kun gane karatun saura kazancen wani fada cewa cikin abu dauda akwai cewa abu horaira ya kirga tarbi da tasbi shiga cikaga akwai al-sheikh atufawi majhur ne la yuraf shi na hadisinsa ba sai da shi ba saboda haka sanadin da'ifi ne kar maka kafa hujja a cikin hadisin wanda ya tabbata kwace na abu dauda na fata kun gane to shi mu kara hadisi daya ko babu fi man ya ce bismillah rahman an gama kitabu nikaya kenan kitabu talak an gama aure an gama ligingimu aure kuma duk yadda aka yi dai mu ba fada ba ne e wata na za a yi saki e dole ne tunda wata na maza a mutu saki allah ya kawo ma wani al'umman don zaman lafiya don wata rana ka gan yarinya cici baka san kowa cici ba ko yarinya ta ka wani mutum ba san kike ashe kai fazin ne ba sani ba a yi birnin a daura aure daga ba a ganke dan barawo ne a unguwa kana sace akwaji mutane ko ba ka sallah iyaye ba su bincike ba kuma yanzu yadda yan shiya suke aura mana yaran mu bayan kulla wura gan dan shiya mai zagin sahabai saboda mutanen mu kamar Allah Allah Allah suke so mu ce zo neman yarinya kamar an gaji da yaran mata ne wallahi duk mutum da bai tace wajen da zai ajiye yaran matan ba ya cuci kansa don an ya ce ya ayyuhal amanu ku anfusakum wa ahlikum nara kudu hanasu wal hijara in shi yanzu su so ne su aure mata yan ahal sunna wallahi ba wani ajini a duniyan nan da wanda zai taba sahabai wanda suka yi kwalli da manzan Allah amma da waɗannan musulmin kirki a za a lalace ma ƴaƴanka. a lalace ma zuriyanka a lalace ma komai da wani suna ajini zanga-zanga ba su da wani ajini sai zagin mutane ajinin su ba zage wani ajini bai mata ba sa sallama kan lokaci ba sa alwala yadda ya kamata ajinin iya in ka gan fita da kwangi cika ajini to shan zage sa abin manzo Allah ba su da wani ka'ida shi dai an taba magabata kuma da tarihin kariya amma dan shi ka gan shi na sallah yadda Allah ya kamata babu ya hada sallah lasa dai dan shafa kansa yi eh, wani nadi na kare shi zanga-zanga shi shirme to ka zo ka doki yaranka ka mika masu yarinya kuma yarinya ba abin da ya dame ta ita dai tana son ta yi auren ne yarinya ta ita ta balaga ta ci abinci ta koshi ba abin da ya dame ta saboda haka shari'a ya kawo mana saki ne don mu huta don an samu mace bata da hankali ka aure ta an yaudare ka an kawo wata ba ka san kowa ce ce ba to shi ka aure ta ai shi ku shi duk addini manzo Allah rahama ne to amma ba yadda saki ba gairi ba dalili kuna zaman lafiya manzo Allah ya ka'ida duk da Allah ya hada shi da musulmi mumina kuma ba abin da ta maka in ka karanta wani abu baka so to wani wurin kuma shi ka hankuri da ita haka ka koya mana mai yawan saki shi kuma ba mutum ba ne to shiga shara mu ya haddada mana yadda za a yi rayuwa na aure to in aure ya gagar kuma sha saki ba irin sakin da muke yi barkatai ba inda aka gin dama da ina nan da nan na sulhu wani da matansa shi ya sake ta saki biyu da sauran kwaya daya ne da ina ta tambaya shi matan kuma ta taso za ta koro nata abin da aka mata shi yana zama kai malam ban gaya maka babata da kirki kai kin da sauran igiya daya sauran igiya daya kwaya daya ki wallahi in ki in akwai eh sawa ma'ana yana surata da ya igiya da za su rabu lakum jinin kwaliya jini kai baka da wani yaki shi da matanka duka fitar kwangin ga saura giya daya kun kyanke yaya sun kai bakwai takwas inda kan wanka ne ka rabu da ta duniyan fa ta lalace kenan shi ta koma gidan yayinta waje iyayenta kanninsa su ringa mata iskanci ta fara hawan gini ta fara shan jambaki tana zuwa asibiti aminu kano ta je ziyara ba gairu ba dalili tana neman yin aure ta ta lalace rayuwanta ta shiga bokaye ta fara gurma tuji irin waɗannan ba wani abu da rashin kirkin auren da ake yi shi san manzo Allah sallallahu eh, eh, eh, aure soyayya ne rahama da muhabba kuma duk wanda ka aura shi ka ga abin da ranka baya so shi ka samu abin da kake so dai haka ake ankura ba za ka samu ɗari biyu bisa ɗari ba yadda ku in kun fara neman yarinya tana eh, biyu ke fara ce doguwa tana tuka mota ta sa ma kekin tabaro jiki na rawa za a kashe kudin ayi yi amma dan kwana biyu kwana uku sha fara zage-zage ka zage ta ka zage uwanta ka zage kakan saboda ba dan allah ka gina abun ba duk wanda bai yi aure dan allah ba zai sha mamaki to a jinin mu ta ya kawo mafita don ka aure ta kaza zama ce ba ta sallah kan lokaci tana bacci yadda ka san manja haka take bacci kullu ba ta farkawa to shi ka rabu ta ka huta tunda ba ta abin kirki ba ba ta ma tarbiyan ayyanka ka ba ita ma lokaci ba ta yi kuma ga kazan ka ga tabziri ta dafa abinci lana ka fito kai ligima ka samu kwano daya an zan dafa abincin baki daya ka ji suke ci ya zaka yi da kanka kaga at-talaq shine saki zamu zo kan wannan hukumce hukumce ce bismillah rahman rahim awwal kitabut talaq shine farkon kitabut talak babu fimman khabbaba imrata ala zawjiha babu kenan hukumci wanda ya yaudare miji ya yaudare miji mace cewa matanta bata da kirki ko kuwa an yaudari mace cewa mijin bashi da kirki ko kuwa an famfo mijin ko 'yan famfon mace don a lalace su yaya laifin wurin allah kawon ne ka kyautu ka biya mata ko abokin abokin abokin ka ne ka ka masa famfo kana ba khababa shine fasadi yaudara miji ko mace a kan mijinta cewa mijin bashi da kirki an gan shi na shan kaza an gan shi na neman mata ko ka je ka gaya miji cewa matansa ba ta da kirki kuma ba baka gan ko menene ba ya laifin wannan ba yin haka malamai kuna gane karatun mace ne zata ta je ta samu mijin mijin wata ta ce ai matanka ya banza ne ya kaza kaza ne fasari kenan ko kai abokinka kuma ka je ka yaudare abokinka cewa matanka bata da kirki tana fitan baka na kaza kaza shine laifin da ake so a gaya mana wanda ya zama ruwan dare yanzu in baka da in baka da rahama kar abokinka ko mangara matansa ka hura wuta ba kyau haka ne kar matan kuma kan wanka ta zo da tuntumi ka hura wuta ka raba su shine abin da ajisi ke so ya ce anan yake cewa حدثنا Hassan بن علي Na zaid ibn ibn ibn hubbab wannan ibn ali karku ce jika manzala ba shi bane akhbarna amar ibn zuraik ana abdullah ibn isa ana ikrima an yahya ibn ibn ya'mar ibn ya'mar an abi hurairah radiyallahu kala qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو أبدا على سيدها kai ku ji magana mai tsada manzan ya ce faffau nesa minna baya tare da mu la duniya wala lahira waye shi baya tare da mu ban san shi ba bai san mu ba ba abin da ya hada mu da su waye man khabbaba imra'atan ala zawjiha wanda ya ya shiga tsakanin mace da mijinta don ilalata tsakanin su kuna gane karatu mutum da ya shiga tsakanin mace da mijinta don ilalace kansu aw abdan ala sayyidiha ko kuwa bawa da mai gidansa ko ba yaro da ubansa ko kuwa aboki da danwansa manzala ce laysa minna baya tare da mu wannan karatun da zafi yake kun gane abin da ake nufi kuma tasa lalla abokinka ya aure ya zo yana baka shawara inda matan ai da suke ta ita ka daina da da iska suke ta a huta eh kuma kana da kanwa to wannan ke gaya mana ko mutum da babansa ka shiga tsakanin su ko mutum da mai gidansa musamman lokacin siyasa mutum da zama da mai gidansa lafiya ka zagaya ka zo ka raba tsakanin don kai ka samu dama samu gindin zama ko kana aikin gwamnati ko 'yan sanda ne kai ka samu shiga wajen manya za a ba dan wanka igiya shi ka je ka yi sihiri ko soja ne ko security ne ka zo ka rushe dan wanka kai ka samu zama manzala ce laisa minna ka tare da mu duk mutum da ya yi kwarmato ya yi shishigi don rushe wani a wajen mai gidansa don shi samu tsayawa dayan kuma ya je mutu to da su ake mangana kuma ana samun ma'aikatan gwamnati musamman sojoji da 'yan sanda da security da sauran ma'aikatan gwamnati wani ya samu girma to ya samu dama ba abinda ya sani shi rushe dan wansa ba irin yayan musulmi har na suna kishi junansu amma musulmi ba su damu ba sunansa duk zaidu amma sun hadu a manya ya samu nini a nini wanda bai samu ba sai yadda zai daura ko hada kai zai yi da arna su rushe dan wasa shi yi shiga kowane irin sahiri ne rushe dan wasa shi samu masai da shi ake mangara nan manzo Allah ce laysa minna ba ma tare da waɗannan munafikan ko mutum da mai gidansa direba da mai gidansa mutum da babansa mutum mace da mijinsa ka shiga ka yi kere-kere ka rushe su ka ba da mummunan shawara a rushe auren a ce kai ne mutum kirki manzo Allah yace laysa minna baya tare da mu duniya da lahira ko ya tuba kana munafinci a a kulla sharri askanin mutum da mutum musamman 'yan siyasa nan sha je a rushe abu mutum da ba taba abin da ba taba yi ba rushe saboda ba gina ba kan ajini mu ba shi sa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man khabbaba imrata la zawjiha wanda ya ya ya bakanta ma mace ya lalace mace a wajen mijinta ita bata da kirki an kama ta da yan kabu kabu an kama ta da yan babur an kama ta asibiti kuma duk ƙarya ne domin a raba su ka je ka lalace mutum mace ka ce kina zaune ne mijinki ai mu da shi na marhaba mu da shi na sabon gari don sake ta kai ka aura so nawa na ka yi wannan shi daga baya kuma mutum gani so nawa ne mazajen maukata ne wani abokinsa zai yaudare shi daga baya zai aure ta so nawa ka yi wannan ko mutum yana zama da babansa lafiya shi ka je ka zagaya ka ringa zuga uban don su rabu ko kuwa mutum ne kuna aiki kun je duka ku an ba ku aiki shere musamman wajen ma'aikata ya samu da iri masai she rushe danwansa don shi isamu duniya ne duk duniya din dadinka shekara talatin duk dadinka ka samu aikin gwamnati a baka mota mai numfashi a baka gidaje masu kyau ka aure lafiyayyu shekara talatin hada shekara makaranta shekara hamsin sittin to ka fara maneji kenan kullum shi ka sha kwaye kafin ka tafi wajen aiki maneji za ka ta yi duk tsalle-tsalle da kuke da wannan gemu ai mu ba ma kuma laifi muka yi ba amma ga mu yanzu laifi muka yi ne kuma kuna zuwa <laughs> eh tafiya kuke ta tsalle kuna sama abin wasa ne kuma kuna kan hanya duniya fa yaudare ne duniya mafarki ne wallahi ba waye girka tashi ba waye girka tashi karshen miye an waye girka tashi an waye girka tashi akwai wani abu a gaba shine kaburi da mutuwa a wani abu ne allah ba ruwansa ba shawara kuma zaka yi fita cikin mulki sa shi ne allah yake fada saboda muna son fada saboda sojojinmu da 'yan sandanmu musamman musulmi da ma'aikatanmu ba sa son junansu mafi yawa tsakanin su shi sun rushe junan su mutum ya kai matsayi maimakon su zama wantaka shi yasa yadda zai rushe dan wansa ya saya ko wajen ma'aikata ka ga mutum yadda zai rushe dan wansa ya saya ba ruwan su da ajina can sha an zo gida sha sa liya kuma Allah akbar amma shi da dan wansa wajen aiki kamar firawuna na nan Musa me wannan ko ana wajen mai gida mai kuɗi ana tare da mai gida mai gida yana son shi wani zagaya ai wani yana dan sata wane yana dan wannan duk i hada su dai rushe su kin na da sallaisa minna man khababa imrata ala zawjiha wanda ya rushe mace a wajen mijinta ai bata da kirki tana kaza kaza ko a ji a gaya matan mijinka zuwa marhaba yake yi duk a shiga tsakanin su dai kai kane kane ka rushe su wannan shine manzo Allah ya ce baya tare da mu abdan yanzu ba abdu bawa ne ala sayidiha ko mutum da yake hidima a wajen mai gidansa ina samu abin da zai bakin salati ina da dan dubu goma sha biyar na bin sha da dan dogon kekensa ka ji ka rushe shi don ije ya mutu kai ka samu wurin ka mai ka shi na abin da ake mangana haram ne haram ne haram ne haram ne me yasa abu da ya kawo shi babun saki domin mutum ya zo ya kai complain matanka abin da zai biyo baya shine saki mutum ya kawo complain matansa ya gaya cewa mijinka kaza kaza ne ita za ta zauna ta jira ka san ita mace in dai an kawo labarin mijinta ba ta ma saya ko kai iblis ne shi ta yadda musamman an ce kaje zance jiya an lasa gemu kai na gyan kasa ka je ka kunkusa kofa ka ce ajiya eh musamman ita kadai ne ka ce jiya ni da mijinka ne a can marhaba ko ta yarinya daga wani gari fara ce wallahi mijinki yana neman ta to ita ba ruwanta ko iblis ya ne ta gaya masa ko iblis ne ya gaya kana zuwa awwal ma ji mu allal mukalabi za ma tamboyi din ran so duniyan allah sa mun kai na gyan kasa wanda ya zo ya gaya mata shine daidai kai ne munafiki ita wahayi na daga cikin suratul bara'a ne shi ta yadda haka ne kuma maukaci mutu ya zai ce ai ka ai jiya da ita muka yi rawa a can ka yarda ai mun ganta ka da jiya shi sa jiya ban ganta ba ba tambaya in kana shiga ka matan mutane to shine manzala ce laysa minna wannan hadisin ibn hibana inganta shi imam hakim ya inganta shi zahabi ya inganta shi albani namu ya inganta shi sharti muslim ne kuma hadisi ya tabbata wanda yake son kare bayani kuma strategy ji sahiha lamba uku biyu hudu zuwa uku biyu biyar zai ga albani ya kyawan akan wani sanadin sun strategy ji sahiha na bala kuna gane wannan karatun hmm. sauraka haka wannan karatun ina ba mu tahziri ne mutum ya kama bakinsa da kushe mutum a cikin mai gidansa ko kushe mutum a wajen babansa ko kushe mace a wajen mijinta ko ka kushe mace ka kushe miji a wajen matansa ko ma'aikatan ku baki da shari'a ya hana inna mal mu'mina ihwa Allah ubangiji sa mu dace na gan anan zamu saya tunda muna son saya yau baki na yi ban samu zuwa da wuri ba ku yi hankuri insha Allahu sati mai zuwa an fara karatu kenan Allah ya samu cika da imani wannan shekaran zan fara ciki Allah ya samu cika da imani cincinu da yake tasowa kasashen musulmi Allah ya kwanta mana an kare kasan mu Allah ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu addinin mu Allah kare mutunci addinin mu Allah ya sa kauna manzo Allah shine gata mu duniya da lahira wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.